Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sawun keke kashi na goma sha hudu. Inda na sani ta zan kawo ki hajiya laure. An yi ma da na sani ba zan kawo kaina ba. Bari na kawo wani. Ni wallahi ban san da wannan sharaɗin nasa ba sai akan aikin ki. Domin ni aiki na buɗe mana aiki ya zauna daram. Shi saka ma ni miki sha'awar zuwa. amma kina ga hayyo aikin yake miki amma shiru sai yanzu naji ya ce ba a daina zuwa ko a canza wuri din gaskiya muna cikin masifa da wuri ni fa yanzu kullum cikin mafarkai marasa daɗi nake to ai gwara ke mafarki ne amma ni a zahiri nake ganin fatalwa da aljanu da mun sani da ba wurin sa muka je ba gashi yanzu ba da mun canzawa amma ni dai in zai bai da yar iska mayyan nan da sauki hajiya saboda ta ce to sai mu dinga bi a hankali mu san takun da za mu dinga yi masa tattaunawa suka ci gaba da yi har suka iso gida minti ishirin na cika waya husni ta yi ƙara da sauri ta ɗauka don ganin ruslan ne ina ƙofar gida za mu magana da khalil haka kawai ya ce kafin dai magana ya katse wayar da alamun mamaki ta ce ki juya ya zo ikon allah me ka zo gaya mu ko ka dawo ne ka ƙara kama matattawa Aki ya faɗa yana tsare aifi Ibrahim Khalil da idanu. A'a, ba haka ba ne. Wancan karan ma kuskure ne a yi haƙuri. Na ga ya kamata in sanar da kai abin da kake son sani ne shi yasa. Maganar gaskiya ba kowa ne kashe 'ya'yanka ba ce jedi amma da taimakon yaransa haka kuma da taimakon wani katin ɗan ta'adda domin shi kidnapper ne ma kuma shi ma yana da yara da yawa a kasan nan yanzu ma yaran nasu sun shigo Kano da yawa kuma domin kai suka shigo yanzu aka san shirya da za su sace wasu daga cikin yayan naka ne shi ya saka ne gaggawar gaya maka don za ta iya yiwuwa sun gama shiryawa idan ba damuwa bari na ɗauko laptop ɗina a mota zan nuna maka hoton wasu daga cikin manyan yaran nasa da kai ake ya amsa masa ya godiya sannan ya fita ba da ya dawo hannun su da laptop ɗin zama yi idan idan da nasu ne miƙawa ake ita yana cewa wannan aikin sirri yake yi musu idan baka san halinsa ba ba za ka taɓa cewa zai aikata ba ni ma dan ina daga cikinsu ne shi ya saka na san su a kamar mutumin kirki amma katan tantiri ne shine da hannun dama wanda nake ce maka kidnap ne wato tasgina mu shi kuma na a duniyar tantirai suna kiransa igiyar ruwa kira ake zuba wa hoton ido yanda zuciyarsa take wani irin tsalle da tara tana barazanar kuɓucewa ta faso kirjinsa ta fito tabbas ya yi matuka girgiza idanunsa ma kansa sai da suka canza kamanni kana da tabbacin abin da ka faɗa kuwa wai kana tunanin zan yi daga kai a matsayin wanda zai iya taimako na ai fi kalile ya murmushi mai ciwo gami da cewa na san dama da kamar wuya ka yadda domin na riga na watsar da mutunci na amma wallahi da gaske nake ban zo wurinka da wani mugun nufi ba ban taƙaitaccen bayani a kansa gyara zama ya sanne ce sunansa mutasar adam manya mahaifinsa yana nan hotoro shi kuma yana kaduna da zama saboda zai yi aiki akan kane ogansa da zinabu ya turo shi nan dan jin da kai aiki yayi gami da miƙa masa laptop din ba tare da yayi magana ba cikin tsinkewar zuciya ifi kalil ya ce ni ba abin yadda bane a wurinka amma dan Allah ka yi bincike na san zaka gane komai da ban sani akan sa ma na san za ka iya sani dangane da hanyoyin bincike da dama amma fa sai ka hanzarta don kuwa suna shirin cutar da marayun da kake kula da su shikenan zan yi bincike a kai kuma na gode da taimakonka ina gama faɗin haka ya nufi cikin gida aifi kalle suke a ce zuciya na jin farin ciki na ratsa shi saboda ko ba komai yau ya taɓa yin alkhairi domin ceton rayuka yana shiga sai gaisa da Zulaihat ya ƙara ficewa Ruslan ya faɗa cikin murya irin ta raɗa Ruslan da ke kwanciya ta yadda kai da cinyar maza ya sauran tashi yana cewa Ruslan Moza ta zuba musu ido kafin ta ce, "Me ke faruwa ne Ruslan?" Ruslan ne yake kira na, bari in je, ina zuwa uwa. Ya faɗa yana ƙoƙarin tashi. Sai ka dawo. Ta faɗa ita ma tana kokarin tashi. Akan wani ɗan tsauni ya tarar da shi, yana tsaye hannayensa rike da uwansa Wanda ya mutsi da juyayi babu abin da kansa ke yi. Ruslan, lafiya dai ko? Ni sahai kafin ya ce, lafiya ba lau ba. Ina buƙatar sanin bayanan yayan matata mu dassar. To saboda me? Ruslan ya tambaya yana tsare shi da ido. shi ma idan ya zuba masa kana ya ce alamu sun nuna shine ke shirin tarwa mana zuciya aifi khalil ya gaya min cewa harkar kidnapping ma yake yi kuma shi ne ke sace duk yaran da muka rasa a gidan marayun nan gaskiya ruslan ina kaunar su sosai kamar yadda nake kaunar ku dangina kuma ina son kulle yawan na kasance mai cikawa ummi da alƙawarin da na ɗaukar mata ruslan ya jinjina kai kafin ya ce dan ƙari to in haka ne kuwa abin ya zo mana a bai idan haka ta tabbata ba dole sai hakuri ko Ka fi kowa sanin ba na duba alaƙa yayin da na tashi hukunci. Ka sani cewa da hannuna na kashe ɗan uwana wanda ya kasance amini na saboda kuskurensa. Shi ma idan halinsa ne bana na buƙatar sa a rayi dole ne na kashe shi. Amma ina son abu ɗaya gare ku. Ko da Asma'u za ta san na kashe shi, to ba na so ta san asalin halayensa. Ko da kuwa za ta yanke min hukuncin kisa. Ruslan ya numfasa sannan ya ce, Zan fara binciken yanzu, kuma kafin rana ta faɗi za ka san komai. Jinjina kai ya gami da cewa, kuma in da gaske ne bayan faduwar ta zamu kashe shi da haka suka rabu kowa ya nufi nasa aikin kamar da rusulan ya faɗa hakan ce ta faru ba iya bayani ba har da shaida gani da ido ya kawo masa bidiyo da hotuna da duk wani sirri na laptop din madasar ba wanda bai kwaso ba ba kurmin duka lamarin yayi wa Ruslan ba ji yake tamkar ɗan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya ne yake aikata wannan lamarin don haka ya ji duk ya tsani kansa zuciyarsa kwatamkar za ta yi bindiga haka yake jinta. cikin wani gararin fusatar ya ɗauki waya ya tura wa madarsar kira suna zaune a falo suna hira ko hankalinsa na wurin amma banda na madarsar wanda burinsa kawai gari ya waye ya kwashi gara bayan sun sato marayin Allah a gefe guda kuma yana cike da doki da zumudi a wani gefe ko sai ya ji kamar ba lafiya kalau yake ba haka kawai zuciyarsa take wani irin tsinkewa duk ya rasa me ke yi masa daɗi waya ce ta dawo da shi daga ƙaramin tunanin da yake yi sai da sakanni suka shuɗe bayan ya daga kiran ba wanda ya yi magana a cikinsu a lokacin idan ake ya farta to ba lalle ya zama mai daɗi ba don haka ya shiru ruslan ne ya kwace wayar gami da daidaita nutsuwansa sannan ya ce barka da dare yayi mudassar mudassar ya sauke wani gwarin numfashi gami da sakin markushi yaro bai san wuta ba sai ya taka wato shi wanda ɗan iskan ke kira da yaya saboda sun yi masa auren kwangila da ƙanwarsa tattaro nutsuwa ya sannan ya fara magana cikin yanayinsa na salihai waɗanda babu ruwansu ƙani na kai ne yaya kake Na ga lambar bin yi saving shi ba shi yasa da farko ban gane ba. Ruslan ya ƙara danne sa sannan ya ci gaba da cewa ina lafiya yaya don Allah in ba damuwa ina son miyo wata magana ne ni da kai. To kuma ka san yanayi na ba ko ina nake shiga ba saboda idan mikiya kuma na san study na fushi da ni. Ayya Allah sarki wace irin magana ce mai muhimmanci kuwa ba da Husni ce ta wani abin ba. Jim Ruslan ya ɗan sannan ya ce eh to abin da ya shafi mu ne dai mu duka ka san zamantakewa ta gaji ka amma yanzu ina buƙatar ka shiga lamarin wataƙila kai za ta fi jin ka san baya so ake ya gane wani abu don haka ya ce oke ba damuwa yaushe za mu haɗu ɗin zuwa safiya gobe ko sai gobe da daddare yaya abun udila ne da zai yi gara kawai a ita ta kare yanzu tun da dare bai gama yi ba asma'u ba dakatar da shi da cewa a ba damuwa a matsayin na babban yayinta ai dole ma in yi komai domin ta ina mai baka hakuri dai a bisa laifinta ga nan zuwa gidan naku zan je ko kuwa ni fa da kina kagara ma har na turo da mota dauke ka ina ga sun kusa isowa ga ya hakuri fa na zo maka da maganar ka ba gadi murmushin talalaye yana cewa ba komai Ruslan yi masa godiya sannan ya katse wayar wata zazzafa iska ya furza sannan ya ce ya yadda zai fito Ahmad ne ya kalle shi yana dariya yake sai ya yi kafan yawo ina za a je mijin Husni ne ya kira ni wai yana so mu yi magana Mummy ta sabga tsaki kafin ta ce kuma shi ne za ka je to in ban je ba ya zan yi alaƙa ce dai tsakaninmu da shi ta riga ta ɗauro kuma abin da ya shafi wasu ne ai dole na je na ji me ke faruwa dadi ya jinjina kai gami da cewa haka ne Allah ya sa alkhairi ne da amin ya amsa sannan ya fice cikin sauri don kasa dakatar da shi gari na wayewa suka shirya suka nufi makaranta tare da zara husni sai muzure take yi saboda kunyarsa da take ji shek Awali ya yi mamakin ganin ta sosai sai dai ya yi shiru da bakinsa bai tambayi ba a sun zuwan nata ba don kar ake zo ya tsefe masa gargasan jikinsa. Ajin ya yi shiru ana tsaka da addu'a, gab da za a tashi wayarta da ke ɓuya a cikin jaka ta fara ƙara. Zazzaro ido ta tana kallon Sheikh Awwal a matuƙar tsoraci. Ta san doka ce zuwa da waya cikin makaranta, bari ma har ta ƙara a jita. Ta yi da zai mata hukunci kamar da ya saba yi wa kowa. Ga mamakin da sai ta jiya ya ce, ta shi waje jiki amsa. Kamar jira take ta yi saurin miƙewa tana cewa, na gode malam. Har neman yin tuntuɓe take yi wajen fita waje. Tana daga murya Ahmad ta doki dodon kunnen ta. Husni, ki zo gida. Abin da ya farta kenan, wanda ya sa hanjin cikin da suka kukulle lokaci daya. Haka kawai ta ji gabanta ya yanke ya faɗi. Zuciyarta ta shiga bugawa da sauri da sauri. Lafiya ko ya Ahmad? Na ji muryarka kamar kayi kuka. Shiru bai ce kuma ba har da wani lokaci, sannan ya ƙara danne zuciyar ya ce, ki zo dai. Kowa ma na son ganin ki, kuma yanzu yanzu. Daga haka ya katse wayar, jikinta ya mutuƙar sanyi, yayin da tsoro da fargaba suka ɗarsa a zuciyarta. kamar kaga da ƙwai fushewa a ciki haka ta sallaba ta koma cikin aji wajen shek awal ta ba ta tsugunna sannan ta ce na ne ya kira ni ya ce ana son gani na a gida yanzu yanzu dan Allah ya shek yi min uzuri in tafi cikin lalle murya sai ce kin yi mijin naki girgiza kai ta gami da cewa a'a amma zan gaya masa ya kiɗa kai tare da cewa to za ki iya tafiya da sauri ta tashi tana cewa na gode ta san ake tsabzai hana ta zuwa gidan don haka ko ta kansa bata ta wuce tun daga taron mutane a kofar gidan zuciyar ta yi ƙara tsinkewa aka ta shiga cikin sanda tamkar wadda take shirin yin sata Gaba ki ɗaya kalan da mutane suke binta da shi da sai ta ji ta ƙara tsorata kuma abin mamaki ba maza ba mata munif mata ta haɗu da shi ta yi masa magana ko kallon inda take bai yi ba sai ma tsaki da ya ja mata gashi da alamu dai mutuwa a kai duba da yadda kowa yake a hausa ne a ɗakin kuma ta tarar da ita tarar ƙanwarta da ta da ƙannan dadi da sauran mutane kuka take yi sosai tana surutai suna ba ta gami da tausarta duk da cewa su ma suna yin kuka bata san lokacin da hawaye suka fara tsere akan tanta ba bakinta da rawa ta ce mumi me ke faruwa ya ga hankalin kowa a tashi wani bugun kukan kura mumi ta yi ta janyo hijabin husni ta fara sharta mata wasu zababbun marika sannan ta rufe ta duka tamkar ba za ta bar ta da rai ba sai da kira suka kwace ta ta hanyar zami hijab ɗinta suka bawa mumi shi a hannunta duk da kuka take yi sai da lamarin su ya ƙara ɗaure mata kai Ganin sun yi sororo sun zuba mata ido suna binta da wani irin kallo mai cike da manufofi kala daban-daban. Su kuma irin sitar jikinta ce ta saka suka shiga wajen kallonta. Cike da mamaki da al'ajabi, kayan sa'i ne damfara-damfara irin da sarakunan asali. Ga wata ke sarƙa ta kwal a wuyanta, wanda saboda tsayinta har ta kawo kan cikinta. da ku ya kusan cike kirjin wasu ne ɗin. Umma ya ce ta kasa dannewa, ta jinjina kai gami da cewa, Masha Allah, shi yasa yarinya ta guji danginta. Ashe wata duniya kika samu, ki ko wani irin dan ta'adda kika aura husni a don ya kashe mutasar dan da alama ba karami bane cikin shi shekar kuka mumi tace shi yasa nake san in kashe shegiya in huta ai ko me yi mana ita ce ta jawo mana mutasar shi kadai ne ya amince da auren nata saboda yana son ta amma kin ga abin da suka saka masa da shi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan Allah mu ki hakuri kake kashe ni wallahi ya ake yi wa Ruslan ba zai iya kashe ya mutasar ba yayin ma bai mutu ba kuma na gan shi ma a cikin mutanen kofar gida cikin kuka na tashin hankali take magana tamkar wadda ta fara zaucewa an bice ta kawo mata mangara tana cewa ki lalla rufe mutane baki shegiya yar daɗi miji amma za ki gaya wa shara wa mijinki kafin ki san ɗan iska ba mu kika sani ba don ubanki girgiza kai kawai take yi tana son yin magana amma ta kasa sai wani irin kuka take yi tamkar za ta haɗiye zuciya ba san yadda kai ne ka aikata ba aiki na san ba za ka iya cutar da ɗan uwana ba abin da take sakawa kenan a zuciyarta su umma sai ya ko masifa suke yi tamkar za su arba ki banda munanan kalamai ba abin da suke fardawa akan aiki ita dai tana durƙushe a gefe hankalinta ma ya gama yin nisa ba komai take ji ba mutane ko su leƙuwa ake yi ana kallonta duk wanda ta leƙo sai ta riƙe haɓa ta juya kafin kawai ga kawai go gidan mutuwa ya zama gidan tsegumi ba maganar da ake yi sai ta husni da mijinta husni ko daga haka zazzafin zazzaɓi ya lullube ta ta ɓingire a wajen tana rawar ɗari amma ba wanda ya saurare ta daga baya ma sai kowa ya zare jiki ya bar mata ɗakin sai mutane tsalle-tsalle da suka shigo suka zauna daga baya su tashi da yawansu ko kallonta ne yake kawo su sai ka ce ba su taɓa ganin ta ba daga ita sai ubangijin da suka san irin azabar da take ji ga zafin zazzabi ga ciwon kai ga zuciyarta tana wani irin raɗaɗi da kuna ga shi ko abin da za ta lullube jikinta ba wanda ya taimaka mata da shi da haka wani wahaltaccen bacci ya awon gaba da ita kamar zahiri kamar a mafarki ta gama yana lullube ta da wani katon bargo ta buɗe baki tana son yi masa magana amma ta kasa muryar ta ki fitowa tana kallon sa hayyafi fice daga ɗakin duk haka bata ƙara sanin inda kanta yake ba har sai da la'asar ta yi sannan ta farka da yanayin da ta kasa bambance su ma ne ko kuma bacci a hankali ta buɗe danuwan da suke wani irin raɗi da azaba daidai lokacin wata mata ta zo ta ɗage labulen ɗakin tana leƙowa da sauri ta ƙara rantsa idanunta gami da sa hannu ta kare su saboda hasken da ya duke su sai ta ji har tsakiyar kanta matar ta sauran sakin labulan ta juya tana cewa au ai ta tashi wani halittacin kuka wasu ne ta saki ta tausayin kanta da kuma rashin yayinta da ta yi da kyar ta lallaba ta miki domin ɗauro alwala ta gabatar da sallah a wani sai ta fara nadama zuwan da duniya saboda kuncin da aka jefa ta mutane kowa tsoron ya rabe ta ko ta rabe shi yake yi da an ganta a guri ba a zuwa hakan ita tara bore sai a fashe sai wani irin kallon tsoro da ake banta da shi ga su umma siya sun sako ta a gaba da ɗiba albarka iri-iri misalin karfe goma na dare ƙarar wani da ta san duniyar da ta shiga ba ta dawo da ita hayyacinta cikin yanayi na sanyi kalau da jikinta yi ta fara dube-dube a ƙarƙashin gadon mumi ta samu ta lokacin har kira na uku ya shigo dagawa ta ta kamar zai buɗe saboda tsoron abin da za ta ji ban hana ki fita ba tare da izini na ba wai me suka ba ki jin magana yaya na ne fa yaya na ne fa aiki ko uban waye ba za ki sanar da ni ba kuma tun kafin ki san da mutuwan ma uban waye ce ki je makaranta Allah ya baka hakuri ta faɗa tana kuka tsaki doka kafin ya ce mu zaki faɗan muku ya mayar da ke gida yana nan ya zo Dake anan nan fa zan kwana. Bai kamata na ce wa iyayena zan tafi ba. Katse ta yi a da cewa, su ne da ke ko ne da ke. Ban amince ki kwana a gidan nan ba. In kuma kika yi min gardama za ki ga abin da zai biyo baya. Ina kaiwa nan ya katse wayar. Kukan da ne ƙara ƙarfi ta miƙe cikin sanyin jiki tana lalaban hijab ɗinta. Amma ba ta ga komai kama da shi ba. Ɗakin su ta nufa domin dauko na kausar. A nan ka tare da sumumi, wanda har yanzu kuka take yi. Duk da irin tsallen da zuciyar take yi da cikinta da ke kukan tsoro. hakan bai hada ta daurewa ta nufi su ba uban mai biyu da kenan kuma Ami ce ta watsa mata tambayar cike da kyara da nuna kyama durkusawa ta yi a gaban mumi bakinta na rawa ta ce aki ne ya ce bai yadda kwana ba tafiya zan yi la ha'ila illallah muhammadu dan abdullahi eh lallai kin shahara yarinya ko dan tune hure miki kun da kika aure shi ai wannan ba komai bane husna umma zai ce ta yi magana cikin jinjina lamarin husni din Amina ta saki baki kamar saka ta sakarai, sai a lokacin da jinjina kai sannan ta ce, "A ah, lallai." Ana cewa in ka haifi ɗa namiji wata ka haifawa. Tun yau na ga inda aka haifa wani namijin ya mace. Husna. Ya kashe yayinki amma saboda tsabar ke makin kin zama tantiriya. Har ki kalli tsabar idan miki ga mana ya ce karki kwana, tafiya zaki yi. Umma Asiya ta ce, "Gani mun hanya dai." Ai wallahi in ce yadda annabi ya bi duniya ni ma na ba auren ka kenan. Ciki da bakin ciki da takeici mumi ta kalle ta sannan ta ce, "Husna, ki saurare ni muddin kika bar gidan nan yanzu to ko ga wanki ban yadda aka da gidan nan ba bari ki shigo da ki ni na yafi ki ba shi haifa min ki ba dan haka na ce ba za ki ƙara komawa gidansa ba cikin shi shiga kuka ta ce dan Allah mu ki bar ni na koma gobe san dawo wallahi tun da ya ce baya so idan da aikata zai iya yin abin da ba zai yi wa kowa daɗi ba don ubanki akwai abin da zai wanda ya wuce kashe min ɗana da eh. yi iye ire zakai tana cewa a an mumi amma dan Allah ki yafe mini ki daina ganin laifina wallahi ba laifina ba ne don Allah ki yi haƙuri wallahi na san halinsa na ka sa ƙarasa magana ta yi saboda kukanta da ya ƙara tsananta ami ta ce astaghfirullah ya yi ki ba wannan ya ta koma wajensa don na lura ta zama ba taki ba zuciyarta ta riga ta ƙi kashe in ki hana ta ma su iya kashe ki ita da mijin nata mami da ƙara tattaɓe baki tana sakin wani sabon kukan gami da cewa haka ne wallahi wasu na ki koma gidan mijinki amma ina so ki sani ban yafe miki ba bakin cikin da kika saka ni a rayuwa ke ma sai kin ga irin sa. kuma komai daren dadewa in na mutu ko kika mutu to ki sani kin mutu da fushi na dan Allah dan annabin mu ki duba rayuwata kar ki bari na mutu da fushin ki dan girman Allah ki yafe mini wallahi tallahi kaddara ce ta kawo waɗannan abubuwan cikin rayuwata ni ma ba asari na suke faruwa ba ki tausaya mini kake bari rayuwata ta ce mu cikin wani irin masifafin kuka take yin magana jikinta haukakarwa ke. ba zan taɓa yafe miki ba har sai kin kashe mijinki in da kika kashe shi kamar yadda ya kashe ɗana to zan yafe miki amma mutum ba kashe shi ba to ba ki ba yafiya ta ki tashi ki je na gaji da ganin ki ta karasa magana tana daga mata hannu in kashe shi momi Husni ta tambaya idanunta a warwaje ba za ki aikata ba ne ko kin fasarar mijinki akan yafiyar uwarki Ami ta tambaye ta da sauri da girgiza kai tana cewa zan kashe shi na koyi da momi ba wanda ya kula ta a su ta miƙe jikinta na tsama ta dago hijab din kausar ta sannan ta fice tana da dawo gidan ta kafa aradin kuka ba ji ba gani tana jin motsin shigowarsa ta yi saurin miƙewa tana fiye shi dan gadan tana zuba masa idanunta da suka kumbura sintim saboda kuka aki da gaske kai ne ka kashe mini yayana ta jefa masa tambayar cikin tsananin bacin rai cikin tsaya da tafiya idanunsa na kanta amma ba zai yi magana ba sai kuma ya ce ni ne tas ta sharta masa wani haɗaɗɗen mari cikin daga murya ta ce me maka abin da ya wuce kan kowa ya dawo kaina ko me abin da ya tare maka daga kashe shi duk gidanmu shi kaɗai ne ya amince da aurenmu amma saboda kai butuli ne shine ka kashe shi ta ƙarasa magana tana huci ga za ta cinye shi saboda fusata Rabi yi ta kusa da ita ya wuce gami da cewa me tsananin hukuncin da zaki mu ba zan iya gaya miki abin da ya aikata min ba cikin sauri ta sha gabansa tana cewa to ka faɗa mana in dai ba ƙarya kake ba ka faɗa min abin da ya maka har ya cancanci hukuncin kisa idanunsa suka canza launi zuwa kalar bulu. ya dago ya zuba mata kafin ya ce asma'u kin san bana yi miki ƙarya kuma magana ɗaya ne ke yi na ce ba zan faɗa ba in kina ra'ayi za ki iya kashe ni ko kuma ki min duk hukuncin da zai saka zuciyarki ta yi sanyi murmushi mai cike da takaici da bakin ciki ta yi gami da cewa saboda ka san kafi ƙarfi na shi ya saka ka ce haka bai ce mata komai bai karasa wajen gado cikin nutsuwa Dukan zobunan hannunsa guda tare zari ya zuba a kai, sannan ya juyo yana fuskantar ta. Fuskarsa ba alamar wasa ya ce, yanzu zaki ki iya mini komai. Karki hukunta zuciya ki a bisa laifin da ba naki ba. Kawai ki hukunta ni a sama hagu. Yi magana cikin wata irin murya mai karyar da zuciyar mai sauraron ta. Kasa cewa komai ta sai ma zubewa da ta yi a ƙasa tana rushewa da wani wahalallen kuka. Tuna waɗannan kalaman na mumi da sharar ɗinta da husni ta ya ƙara tashin hankalin ta ainihin. Zuciya ta shiga bugawa tamkar kana tseren doki a cikinta. ya sanya da rayuwata me sanya in samu salama tabbas in na mutu da fushin iyayena san gamu da fushin Allah ta yaya kuma zan iya kashe mijina da hannayena ta yaya zan iya kashe yadda da mun har in kashe shi yo Allah na Allah ka kawo min mafita ina cikin mawuyacin hali sambatin da take kenan cikin kukan nata ba tare da la'akari da cewa yana jinta kuma yana kuma yana kallon ta ba baki da mutar da dauce ke kashe ni idan kuma biki hakan ba ni zan aikata da kaina su ci ta karaɗe kunnuwanta Jin na ƙarshe ya saka kukanta ya ɗauke cak. Ta haɗe wani mugun ulutu da ya makale mata a shi Ta yi saurin miƙewa tana bulalo masa idanu cikin matsanancin tashin hankali da fargaba. Ta sani sarai zuciya zuciyarsa kawai ne zuciya ce akan abin da ya so. Aikata hakan gare shi ba ƙaramin aiki ba ne. Ta buɗi baki za ta yi magana. Ta ga ya zare wata mugun kuka daga ƙugunsa. Ya keta wuyansa. Wata mugun ƙara ta ƙwalla tare da silalewa ta faɗi babu alamar numfashi a tare da ita. Ina ɗora ƙara ma sa wutar ɗakin ta ɗauke yayin da wata guga mai ƙarfi ta bango cikin ɗakin husni ta gama bayarwa ya mutu don haka ta ƙwalla ƙara gami da sulalewa shi kansa daga shigo guguwa ya nemi kansa ya rasa a hankali buɗe ido ya ganshi cikin wani keji wanda aka saba ɗaure masu laifi a cikinsa maza na zaune akan haɗaɗɗiyar kujerar ta sarauta wanda aka kera ta da sallar azurfa fuskar ta san babu annuri bare alamun wasa a cikinta ta zuba masa ido tamkar za ta cinye shi kallo take masa mai cike da tuhuma gami da gargaɗi duk a lokaci guda cikin nutsuwa ta miƙe daga kan kujerar tana takawa cike da iza har ta iso gaban kejin alama ta yi wa dakaru suka buɗe shi suka fito da shi a daddore da wata tamkekiyar sarga cikin tsananin ɓacin rai ta haska masa wani haɗaɗɗen mari a take shatin yatsun mutum ya fito da akan jar fatarsa da ke kwance a kumatansa ƙasa yi da kai yana cije baki saboda azaban marin gami da zafin zuciyarsa da ta buga don kwakwalar rigarsa ta yi tana girgiza shi gami da cewa ka fara hauka ne rislan ka san waye kai kuwa kai fa amana da Allah ya bani idan na bari kamar tabbas ba zan iya yafe wa kaina ba kuma ba san yafe wa kowa ba kan rai daya kake san kashe dubban rayuka saboda ka fara hauka bakinsa na rawa yace moza ba na san abin da zai zama matsala ga rayuwata iyayen da fushi suke yi da ni iyayen da fushi suke yi da ita kowa yana zargin da waran da wanke ta hanyar kashe kai zaro masa da kwada idanu da ta ya saka shi katse sauran maganar ko da sunan wasa kada ka ƙara gwada wa kanka mutuwa tabbas kuma idan wanda ya kashe ka za a yi tashin hankali a doron duniya domin sai na ɗaukan saruhin ga ɗana ka nuna mata so ta kowace hanya amma ban yadda ka ba da rayuwa ka domin ita ba idan kai hakan to fa ka gada wa duniya matsala da ka ta ɗora hannunta kan goshinsa ba da ɗiwa ya silale a wajen umarni ta yau dakaru su ɗauko shi su kawo mata shi da ka ta ci gaba da tafiya su kuma suna bin bayanta sai da aka fara kiraye kiran sallah asuba Allah ya ba ta ikon farkawa daga dogon baccin da ta tafi zumbar ta miƙe tana dube-dube sama da ƙasa kusurwa da kusurwa ba ta ga aiki ko alamarsa ba mamaki da adabi ne suka lallabe ta Ga shi dai kaf ɗakin ko alamar jini babu don kuwa ta za ta ga aiki ɗin kwance cikin jini saboda ganin ta yi yanka wuyansa to yanzu ina yi ina rayu ko ya mutu ni yanzu ya zanyi. yi tambayoyin da take jera wa kanta kenan sai dai ba da amsar su jiki ya sabu ta ɗauro alwala ta gabatar da sallah addu'o'i ta dinga yi sai da gari ya waye tangararas don koko ta kwanta ma ba za ta iya baccin ba tun kafin ita rana ya gama budewa ta yi wanka ta shirya tsaf cikin doguwar rigar atamfa wanda ta sha ɗinki na alfarma hijab ta ɗauka ta saka kamar yadda ta saba sannan ta zara flash ɗinta ta fice daga gida tun da ta fita ta lura wasu matasa su biyu suna bibiyar ta domin haka ta ƙara sauri har ta kusa kaiwa titi ta ga wasu guda hudu a gabanta cik ta tsaya cike da tsoro da firgici ɗaya a cike ce ya sauri mu kama ta juyawa ta yi dangane wanda yake yi wa magana waɗanda suke bin ta ne tun farko sauri suka suka ƙarfi da wata mota taxi suka tsaya cikin ƙarfin hali ta ce bayan Allah su waye ku mene muku ni fa gidan mutuwa zan je dan Allah ku kyale ni dodon lungu ne suka haɗa kai da wasu daga cikin ubayen daban garin nan suka sama aikin kama ki don haka sai kin je idan mutum da ke isa shi ne ya zo ya kwace ki daga hannunmu dai a ciki ne ya zauna ya tsara mata bayanin dalla-dalla da sauri ta baya tana shirin takawa da gudu ɗaya a cikin roƙo ta gam cikin sauri suka tarmutsa ta a mota suka ja ta fara ihu amma da ke safiya ce ba wanda ya ji da bari ya saurare ta daga baya ma sai suka sa tsumma suka ɗaure mata baki da hannaye wani tsohon kamfani wanda ba komai a cikinsa sai rutuka da ƙarafa da bula suka kai ta ko ina kula bin giya rututtu guntayen sigara da sauran abubuwan maye daban-daban dodon lungu da uban daban zamani suna zaune a wani katon guri mai cike da tarkace suna jiran shigowarsu a gaban suka turkusa da ita kan ta sannan suka cire mata kyallen da suka ɗaure mata baki idan da iri-iri take kallon su yayin da su ma suke binta da kallo Nudunugu ne ce, barka da zuwa duniya ta, mata abokin gabata. Na daɗe ina jira ranar da zan ido huɗu da ke, sai yau Allah nuna min ke turƙushe a gabana. Yanzu lokacin da zan ganar da sawun keke kuskurensa ne yi. Uban daban zamani ya ce, ni ma lokacin ɗaukar fansa ta yayi. Cikin muryar cewa Husni ta ce, me ne muku? Ni fa yanzu haka ma gidanmu zan je yayana ya mutu, dan Allah ku rabu da ni. Wallahi ban san komai ba, ban san ma me yi muku ba. da ya yi suka tafa sannan uban daban zamani ya ce yaro man kaza to wallahi yau sai rubu samawat ne kawai zai raba mu da kuma ki sani ba mu kaɗai ba ne sauran suna nan zuwa kuma yau duk abin da ya mana sai mun huce a kanki ni kin gani bayan yara na da ya dinga kashe min hakkani na sai da ya kashe Dole lungu ya ce ni kuma ba abin da ma bai min ba ya karkashe min yan yangu yanguna sannan ya hana wanda nake so da so ni yanzu aka ta dalilin su tana can kwance ba lafiya kamar za ta mutu to idan muka more ki muka kashe ki kin ga shi ma zai san irin dacin da muke ji daidai lokacin wasu mutum uku suka ƙara su husni ta bi su da ido bata san lokacin da bakin da ya fara magana ba o'o oh, oh, ni kam na gode wa Allah a cikin yan daban mani nawa daban ne gari wannan yanda aka cire masa kunne shi kuma wannan kalle shi nokar boye-boyen aljanu wannan kuma idan kamar namujiya gashi baki gamu ne ga kuma bakas zuciya ga jiki duk tabbai da yanke-yanke to kwakwar mana tunda kun sheka kun ga ba tsaba kallon kallo suka yi suna mamakin tsaurin ido irin nata mu zaki daina wa hankali daya cikin mutum uku ne ya magana cikin wargajejiyar muryarsa mai kama da kukan motar da salansa ta fashe a fusace uban daban zamani ya kawo mata wani bahakon mari dogon lungu ya saurin riƙe hannun nasa yana cewa tsaya mana mu komai a hankali kar ka mare ta kamar ruwa kanka abinda baka shirya wa sa ba murmushin yaro bai san wuta ba sai ya taka ta saki gami da cewa hmm taka shi ya mara da ku ya maro kansa a jalinsa kun yi kuskuren taɓa jikina da kuka sa yaran ku suka yi kuma ku jira ku gani dole za ku raba abin da kuka shuka ko da ko baya raye na san yana da waɗanda za su kare haƙƙin matarsa wawaye kawai ubin da zamani ya ƙara zaburwa yau kanta yana cewa ka bar in kashe yarinyar nan don uban babanta da suri don lungu ya tare shi yana cewa ka tsaya mana dole za mu kashe ta ai ka bi komai a hankali husni ta ce wallahi ba ni na uban ba sai dai naka ɗaya daga cikin mutane ukun nan ne ya dubi dogon lungu a fusace ce Allah ka kyale shi ya kaddamar mata tana jaririyar ita za ta zo tana wa mutane rashin kunya wallahi tallahi sai in kashe ki yanzu a wajen nan ta kalla masa rara tana cewa dan halakka fasa banza kawai sufaye zai turmishe ta suka tattafe shi da kyar ya shiga sarfa masifa da zage-zage da kuran kashe mutum a wajensa ba wani ban aiki ba ne ita ne tana jin su ta yi musu banza wai dodon lungu ce ta yi kara ya ɗauka ya kara a kunnen sa da cewa ya ne shiru na ɗan lokaci sannan ya ci gaba da cewa ga nan zuwa don Allah ki ci gaba da rike ta daga haka ya katse kiran jikinsa na rawa ya ce ni dai tafiya zan yi uzuri ya kama ni idan uban ma ka je uban daban zamani ya faɗa yana huce kamar tsohon bijiminsa dogon lungu bai bi ta kansa ba ya ci gaba da tafiya cikin sauri har yana hadawa da gudu Daya daga cike ce mai hana ruwa gudun ya tafi Me kokari ƙoƙari abinda yi abin da za mu yi wajen zamani ya ce wallahi kuwa kallon yaransa da suka tsaya a kansa cirko-cirko ya yi kana ya ce talla sai mana kun zuba mutane kadaran mujiya da munafunci babu su da suka fita daga waje suka ba su wuri zamani ne fara da ne ya ja ta ƙirƙirƙiri kamar kara akan wasu tarin takardu ya watsar da ita sannan ya fara ƙoƙarin sutale rigarsa sai yanzu ne ta gane abin da suke nufi dan bata daga ta ido kamar an shaƙe akuya mata da tabbacin ake yana raye bari har yanzu ya taimaka mata yanzu waye zai kawo mata agaji ta yaya za ta kubuta nan take kenan yayin da su kuma suka tsaya muhawara akan wanda zai fara shi dai ɗaya a cikin su ya ga gefe ya ce ban da shi ba aikinsa ba ne sai daga baya suka yanke shawarar su bar zamani ya fara dan gari yaki ko kuwa tattara siddiqa ke yi da ita sai filkiwa take tana cewa ita ba sai ta bar gidan ba za ta iya zama ba siddiqa tana kuka tana roƙonta akan kada ta fita bar su amma ta rufe idanun ta garam ganin abin ya wuce kwatance ya saka ta kira da lungu ko zai iya dakatar da ita cikin murya kuka take cewa ni na gaji ba zan iya wannan rayuwar ba wallahi ni ku bani ne nisa da kowa na shiga duniya siddiqa na kuka kamar ranta zai fita ta ba ta amsa da cewa to ai yanzu ma a duniya kike ba a lahira ba dan Allah ki dube mu yaya ni wai anya ba ku ta miki aka yi ba umma mu ba ta da lafiya kuma ke ce mai kula da mu duka dan me saka zaki irin wannan tunanin ki tausaya mana ki dubi irin halin da kika je jefa mu yaya girgiza kai tana cewa a ba san iya zama ba dan Allah ki kyale ni kuma ko me ya same ni karki da mu Allah zai ba ku yadda za ku yi da ke da umma daga haka ta fusge daga rukun da Siddiqa ta yi mata ta fice tana jan kafa sharaf sharaf cike rashin ƙarin jiki ba wanda ta saurara kawai tafiyar ta take yi tana baska kuka Siddiqa ku turkushewa ta sake fashewa da wani sabon kuka mai matuƙar rai da ƙuna. Ta yi tafiya mai nisa ba tare da san inda take kuma ina take shirin zuwa ba. Tana ta bar yankin hotora ma kwata-kwata. Wani babban titi da babu mutane sosai sai tsilli-tsillin ababen hawa da ke wucewa. Rashin cunkoson wajen kuwa yasa suke cillar gudu na fita hankali. Ga ta dai mutum har mutum amma ta zama mutum mutumi. Tunda ƙwaƙwalwa ta zuciya ta ba abin da yake aiki. hakan ya saka ba ta tunanin komai ba ta kan daidai duk da irin jiri da duhu da take gani daidai lokacin wani mai arwagon mota ya sha ta da wani dabban gudu wani yake danna mata amma a banza sai ma tsayawa da ta da ƙara ƙanƙani kullun kayanta gami da rantsi idanuwan da ƙarfi saboda yadda hon din yake hawan mata kai birki yake takawa da iya ƙarfinsa amma mota ta hanyar da ƙiji wata mugun ɗiba ya mata sai da ta yi sama sannan ta faɗo a ƙasa can gefe ji kake te dandalin jini ya fara malala a wajen da take ita ko ko shura bata ƙara yi ba alhamdulillah to in tsakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyar ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata da time sharing a na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida